dawo dawo dawo ya kiki dawo dawo dawo Rayuwa kenan rayuwa bayan mutuwa mai nisa. kai ka dawo in kwana bai kare ba Ina? Kuka me kuke yi? Ku daina kuka bintu ta mutu ba fa. Dan nan, kada ka zautu. Na san kun shaƙu da bintu. amma rasuwar bintu kaddara ce Allah ya sauka mana wanda dole mu danganta ta gare shi dukkan mai rai mamaci ne ina ina ji a cikin raina cewa bintu ba za ta taɓa mutuwa ba a yanzu har sai ta iyar da abin da nake mata tsammani a cikin garin nan ba ta mutu ba bari ki ki domin ki tabbatar musu da abin da nake faɗa masu Bintu, tashi mana kada ki bani kunya bintu kun ga abin nake gaya muku gaya muku bata mutu ba kun gani kai dan nan dan me zaka tashe ta alhali ta tafi domin riskar ubangijinta ki yi hakuri bintu ki koma ki ansa kiran rabbi ba inna ya za ki haka ya za ki mai da ita bayan ta dawo gare mu idan ke baki da bukatar ta ni ina da bukatar ta ba rayuwa kenan bayan mutuwa mai amma addu'a za ka yi mata ba ka hana ta komawa ba kuma na san 'yata bintu tana daga cikin nagartattun bayi insha Allah ba za a bata takaddun ayyukanta a hannun hagu ba Bintu? Mm, na'am, ka tashi? Na na zo in tashe ka sai na tarar da kai kana bacci mai ban mamaki. Sai na baka ka ci gaba da Bacci mai ban mamaki. Wani irin bacci nake yi? eh mana na ga kana ta gumi kamar wanda ake yankawa ina ina take ta tashi amma yanzu ta koma su zan kai mata ma ruwan Muje? Yarinya sai an tafi. Da jaraba ta Sai an tafi yarinya. Mai gari ya ce ki bar Allah ta Muje? Muje? yarinya dole ki bar garin Allah taimake Allah taimake ka mm. daga bakin nan abin da ya yi haka ga rafi can a gaba iyakacin ƙasa ta kenan ki tafi kai mun rai ranka yi daɗe a lokacin da zan sauka daga nan har cikin faɗin jejin nan ba san inda zan dosa ba tashi ki tafi ko kura ce za ta cinye ki mai gari ya ce dole ki bar garin sa kwarai da gaske wannan haka yake kwance ta kwance ta kai yarinya sai an tashi ranka yi daɗe kayan min rai nan karfin mulkinka wannan shine iyakacin adalcin da zan yi miki godiya take ran kai dade amma daga yanzu kar in sake jin kin tako ko da wasa kin tako ta tafi idan kunna ya ji jiki ya tsira eh, yarinya dole sai an tafi a tafi rayuwa kenan rayuwa bayan mutuwa mai nisa Umar, ɗan Allah ina so kada mu ɗauki al'ada irin ta mutanen garin al'ada irin ta aurar da yara da wuri ina so da son samu ne umma a bar bintu ta samu isasshen karatu to A jingina auren kenan. Har cikin zuciyata, har cikin raina. Ina ji cewa Bintu ita za ta zama sila na ci gaban mutanen garin nan. Amma idan ba a yi gaggawan aurar da ita da wuri ba. To, shi kenan sai auren ya zo, sai a sa mata ido. Inna. Kai. In dama wannan magana kake cewa za ka gaya mu, to kana bata kanka lokaci. kin ga umma abin da ni nake so ki gane shi kin ga ni ban samu na yi karatun nan ba to amma ita bintu ta samu ta yi kaga ka tashi ka ɗauki bokiti ka je ka ebo mana ruwa saboda ko na sha bamu da shi a cikin gidan nan Dana. Kada ka sake magana da ka gaya min yanzu mahaifinka ya ji in ba matakar sau kake ranka ya ɓaci ba.